Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una labari da dumudumunsa. Duk da dogon yajin aiki wanda ake yi da kuma 'ya'yan talakawa suna zaune a gida ba tare da sun kammala karatunsu ba. Bayan kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa ba zai iya fita ya je ciyo bashin naira tiriliyan ɗaya ba domin ya zo ya biya wayannan malaman makaranta haƙƙi nasu kuma 'ya'yan talakawa su koma karatu. sai gashi kuma daga gefe guda in samu rahoto da sa kan cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rattaba hannu gurin ciyo bashin naira tiriliyan goma sha ɗaya domin a cike giɓin kasafin shekara ta 2023 to misali wannan dai kanin labarin ne ka saurara a halin yanzu domin jin cikakken rahoton sai ku gyara zaman kutsaf amma kafin nan da Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar karrawa sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin mu a yaushe da zarar mun ɗaura su ila yau kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wurin neman muku rahotanni da dumudumin su. to a halin yanzu sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi gwamnatin tarayya ta ce akwai yiwuwar ta ciyo bashin naira tiriliyan goma sha ɗaya da ɗigo uku domin cike giɓin kudaden shigar da ta da za ta samu a kasafin kuɗin na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku hakan na nufin giɓin na zarce na kasafin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu na naira tiriliyan bakwai da ɗigo talatin da biyar da fiye da kaso 100 kenan ministar kuɗi da kuma kasafi da tsare-tsare wato zainab ahmad ita ce ta sanar da haka lokacin da take gabatar da diktarin matsakaicin tsarin kashe-kashen kudade na mtef da kuma fsp na shekarun shekara na shekarun 2023 zuwa shekara ta 2025 a gaban kwamitin kudi na majalisar wakilai a ranar litinin zainab ahmad ta ce kuma la'akari da halin da tattalin arzikin ƙasa ke ciki ana hasashen cewa gibin kasafin zai kai kusan naira tiriliyan goma sha biyu da ɗigo arba'in da ɗaya a maimakon tiriliyan biyar a maimakon tiriliyan bakwai da ɗigo talatin da biyar na kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da ta ƙara da cewa jimillar kudaden da ake sa rai gwamnatin tarayya za ta kashe a shekara ta 2023 su ne tiriliyan 19.76 a cikin haka kuma ana hasashen gibin kasafin ya kai tiriliyan 11.30 a shekara ta 2023 ƙari a kan tiriliyan 7.35 na kasafin kuɗin ta shekara ta 2022 hakan na nufin kaso 5.1 na ma'aunin tattalin arziki na GDP wanda kuma ya haura kaso uku cikin ɗari da aka tanada a dokar kashe kuɗaɗe ta FRA ta shekara ta 2007 inji Zainab Ahmad. Dangane da batun tallafin mai kuwa, minista ta ce akwai yiwuwar gwamnati ta kashe naira tiriliyan 3.36 ko kuma tiriliyan 6.7 a shekara ta 2023. sai dai ta koka cewa kudaden da najeriya ke samu daga cinikin ɗanyen mai na raguwa duk kuwa da farashin sana karuwa a kasuwar duniya ta alakanta hakan ne da ƙalubalen da ake fuskanta wajen haƙoman da kuma yawan kudaden da nnpc ke kashewa wajen biyan tallafi haka zalika ministan kudin takoka cewa duk da najeriya na kashe naira tiriliyan uku da ɗigo biyu wajen gadin bututun man kwalliya fa har yanzu bata biya kuɗin sabulu ba shi kuma da yake nasa jawabin shugaban kwamitin kuɗi na majalisar wato james abiodun Peleke ya ce la'akari da halin da najeriya ke ciki ya zama wajibi ne ta lalibo dukkan hanyoyin faɗaɗa kuɗaɗen shigar tata ba wai za ta tsaya kawai tana kallon irin waɗannan abubuwa suna ci gaba bisa idan ba za ku manta ba dai a kwanakin baya mun kawo muku rahoton inda shugaban kasa muhammadu buhari nan ma ya gaggawar rattaba hannu domin a ga an ƙara farashin kira dangane da kowane layi da kuma kowane minti idan ka ce za ka kira bi ma'ana za a dawo ɗaukar duk minti za a dawo ɗaukar naira goma sha biyu da wasu 'yan kwabbai baya ga wannan kuma dai ga dukkanin irin kalubale da ake fuskanta hanyoyin da ya kamata a ce tun farko an karɓo wannan kuɗi domin a ce an magance su ya kuma ga shi shugaban kasa muhammadu buhari ya yi ƙememe da kuma toshe kunnuwansa wurin cewa ko shakka babu ba zai wannan abu da ake buƙata yi ba kama tun farko daga kan yajin aiki da ɗaliban ƙasa ke ciki wanda akalla sun doshi na wata bakwai kenan suna wannan yajin aiki sannan kuma yanzu gashi ma sun tafi yajin aiki na dindindin kuma har yanzu an ƙi a sasanta da su bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tabbatar da cewa ba fa yanda za a je ya ciyo bashin naira tiriliyan ɗaya a ce kuma ya zo ya biya wa malaman makaranta domin su koma wannan yajin aiki wanda suke yi dai kuma yanzu gashi kwatsam an samu wannan rahoto to me sai dai anan ne muka muku karshen wannan rahoto da muke dauke da shi a wannan lokaci amma kafin nan me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto wanda muka muku baya ga wannan kuma wannan bayani za ku iya yi dangane da irin wannan ta'asa wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke so ya ballo a halin yanzu wayannan dai da kuma dukkanin wasu ra'ayoyinku dangane da wannan rahoton da muka kawo muku gode muna jiran sakon naku a shafin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da sa dangane da bibiyar mu da kuke a kullum da kuma kodayaushe. gode muna jiran sakon naku a shafin mu na karta kwana